Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango ɗari da biyu da digo biyar. ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da kuma niyya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo yau 27 ga watan Afrilun shekarar 2019. Shugabannin mabiya ɗarikar Katolika a ƙasar Sri Lanka sun soke tarukan ibada da aka saba yi a ranar Lahadi a duk faɗin ƙasar bayan da jami'ai suka bayyana cewa akwai barazanar kai ƙarin hare-hare a ƙasar ta Sri Lanka. Wannan mataki da shugabannin suka ɗauka na zuwa ne kusan mako guda bayan hare-haren ƙunar baƙin wake da aka kai a ranar Ista a wasu mujami'u da otel-otel. otal otel waɗanda aka ɗora laki akan kan mayaƙa masu ikirarin jihadi. Now at the moment we have said we will not have any masses right now until further notice. Shugaban mabiya ɗirikar ta Katolika a ƙasar ta Sri Lanka kenan Cardinal Malcolm Ranjid yake cewa a halin da ake jiki ba za mu yi tarukan ba. Har sai abin da hali da zarar mun yi nazari muka ga cewa ba za a sake samun hare-haren ba. za mu iya bakin ƙoƙarinmu domin mu tsare rayukan jama'a ta yadda za mu koma tarukan addu'o'inmu a hankali a jiya juma'a ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ɗaga matakin gargaɗi ga amurkawa da su guji ƙasar ta sri lanka daga mataki na uku zuwa na hudu inda ta ce 'yan ta'adda na da burin ƙara kai hare-hare musamman ma a wuraren da mutane ke yawan taruwa domin shakatawa shugaban amurka donald trump ya rattaba hannu akan wata takarda da ta yi watsi da shirin nan da ke sa ido kan cinikayyar makamai a tsakanin kasashe wacce majalisar ɗinkin duniya ke kula da shi inda ya kwatanta shi a matsayin barazana ga amurka wacce kasa ce mai cin gashin kanta shugabacin ya bayyana hakan ne a gaban dubban jama'a indianapolis yayin da yake jawabi a taron kungiyar nan mai kare muradun waɗanda suka mallaki bindiga amurka ta nra wanda ake a shekara-shekara Trump ya yi kira ga 'yan majalisar dokokin kasar da su daina sabunta wani yarjejeniya inda ya nemi da su dawo mai da ita domin ya jefa ta a shara. Jawabin na shugaba Trump ya faranta wa mahalarta wannan taro rai inda har jama'a suka tashi tsaye domin yi masa jinjina ta musamman. Sai dai masu goyon bayan wannan yarjejeniya ta takaita cinikayar makamai sun ce shirin baya wata barazana ga haƙƙin mallakar bindiga da doka ta baiwa Amurkawa dama. maukacin guguwa ta biyu da ta afkawa ƙasar mozambique cikin makonni shida ta halaka mutum guda kana ta lalata gidaje da dama tare da tumbike turakun wutar lantarki a cikin hukumomin ƙasar guguwar wacce aka wa lakabi da kenneth ta sauka ne da yammacin alhamis a arewacin ƙasar tana tafa da iska mai gudun kilomita 220 cikin sa'a guda lamarin da ya sa majalisar ɗinkin duniya ta yi hanzarin fitar da gargaɗin yiwuwar samun ambaliyar ruwa thousands of we Daya daga cikin jami'an ba da agajin gaggawa na Majalisar Ɗinkin Duniya kenan take cewa hukumomin Mozambique sun kwashe dubban mutane matakin da muke fatan zai rage adadin mutanen da za su rasa rayukansu. Ita ma ƙasar Tanzania wacce ba ta taɓa fuskantar irin wannan mummunan bala'i ba ta fitar da gargaɗi ga 'yan ƙasar. hukumomin kasar ta mozambique sun ce mutum ɗayan da ya rasu wata mata ce da bishiya ta faɗa a kanta a birnin da ake kira pemba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc inda yanzu agogo ke cewa karfe 1 dare ne da minti hudu yakin da khalifa haftar ke yi wato jagoran dakarun da ke adawa da gwamnatin da majalisar ɗinkin duniya ta amince da ita a libya na fuskantar koma baya kamar yadda rahotanni suka nuna a jiya juma'a inda bayanai ke nuni da cewa dakarunsu sun fara janyewa daga wasu yankunan birnin tripoli da ke kudancin kasar sanadiyar tsananin fafatawar da ake yi shugabannin gwamnatin da kasashen duniya suka amince da ita sun yi watsi da wani yunkuri na shiga tsakani da wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman ga san salama ke yi a bayan fage na neman a tsagaita wuta inda suka yi ikirarin cewa a yanzu suna da kwarin gwiwar iya rike ikon babban birnin kasar watanni sun ce dukkan bangarorin biyu sun yi amfani da manyan makamai a batakashin da aka yi a jiya juma'a ciki har da bindigogi da suke iya kakkaɓo jiragen sama na yaƙi wannan yanayi na sabon fada da aka shiga ya kara jifa al'ummar kasar da ke ta gayyara sanadiyar yakin a cewar mazauna birnin na tripoli hukumar lafiya ta duniya who ta ce adadin mutanen da suka mutu zuwa yanzu tun bayan barkewar wannan fada a ranar 4 ga watan afrilu ya kai mutum 278 yayin da sama da 1400 suka ji raunuka kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na abar bari ya huce. Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. sa'algai ita a faɗi mauta a bar ɗan asuba da fatar an waye gari lafiya. A lafiya kalau wallahi mun waye gari lafiya limi. Ya New York. ya mai fura fura aljanna ai tana nan tana kika <laughs> ai yau kan dole mu bude wannan um, fili da jinjina ma um, mai fura aljanna eh. mun kori fura haka dai wai da baturi da baturiya ta sha ta sha fura aljanna eh. sai ta ce furatallahi <laughs> <laughs> sai dai farautar layi kila ta sha eh. barkono ta sha yaji ta sha yaji ta sha yaji kuma ta sha daɗi ta sha daɗi amma gaskiya ni zan rubuta mata wasiƙa ta musamman mm. ce fura na daɗi amma rage barkono Allah sarki saboda kowa wanda yake iya sha ya iya sha amma barkono barkono yana yawa baba Allah sarki a gama mai fara aljanna to fara aljanna insha Allah hajiya sa abin fara aljanna sana muna godiya kwarai da gaske Allah ba da kasuwa amin summa amin to baba eh, eh, bari mu eh, bude filin gaishe gaishen kamar yadda muka saba da waɗannan gaishe gaishe da suke hannuwan mu bari mu fara da waɗannan da suke auren raki hmm. akwai auren alhaji sani abdul wahabu kayinji shi wato alhaji sani Abdul Wahabu kayinji za yi auren yar shi rashidatu sani da kuma angonta nura dahiru za a yi auren ne a unguwar kanawa bakori da karfe biyu na rana wato eh, jihar katsina kenan eh, can kusa da mu. Mm. <laughs> na can kusa da mu. to allah ya sa an yi dace sai kuma eh, auren ma da wakin katsina alhaji hamza abubakar shi kuma zai aurar da 'ya'yansa ne hassan da husaini su kuma za a yi a garin katsina cikin eh, eh, garin katsina da karfe goma sha ɗaya na rana duka yau za a yi yau asabar to kuma muna mika gaisuwa fata alheri da taya murna ko kuma zan ce barka haihuwa ga sani mafara shi kuma ya samu karuwa inda aka haifi aliyu allah raya aliyu ba aliyu mustapha sokoto ba hmm. <laughs> jikan shi to eh. haka wato akwai kanena da ake ce mai faisal sani makeri eh. wanda shi kuma ya samu karuwa a mako da ya gabata <laughs> an samu da namiji kuma an sa masa suna wato siba to allah raya eh, siba da kuma alhaji gurun shi shi kuma matarsa ta samu karuwa duka dai allah ya raya abin da aka samu ya kuma musu albarka eh sa kuma su zama eh, menene ake cewa mummune masu eh, masu kula da iyaye ko haka yake eh haka yake Kin yara Allah na nan haba yara manyan gobe, yan yara ku ma iyaye, ku bi malaman makaranta. irin haka Allah ke so haba yara manyan gobe shi yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara manyan gobe haba yara Allah nana to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta 'yan yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so. yara manyan gobe abba yara Allah na yan yara manyan gobe yan yara to akwai kuma gaishe-gaishe da ke hannunka eh haka yake to gaisuwan gaisuwa ce wacce ko kuma gaishe-gaishe ne da suka fito daga wurin bala muhammad damban jihar bauchi ya ce da farko ina gaida alhaji garba mai rago asaba da kuma shugaba haruna muhammad katsina da alhaji haruna bebi masuwa da yakubu abdullahi damban sai kuma shugaba iliya mai shayi garkuwan daura wato garkin daura da hamidu kalalabuwa a nijar sai kuma kalmete wato mai kose kenan a bakin kasuwa damban da sakatare janar inuwa gwate gumau da shugaba manu jingi mjj tashar mota misau da sile maina mai doya bakin kasuwa damban ya ce da fatan su duka suna lafiya kuma suna cikin ƙoshin lafiya to akwai kuma wannan wasiƙa da ta hoto daga hannun abokin aikinmu mustapha nasir batsari wanda ya ce asalam sakon fata alheri zuwa ga alhaji haruna mai adashe wanda zai aurar da diyarsa a yau asabar dinnan a sabon garin kwantagora haka kuma wani sakon fatan alherin ga alhaji abdullahi faiko jarman mina wanda shi ma zai aurar da 'ya'yansa mata guda biyu wato ya riga ya aurar da 'ya'yan nasa mata guda biyu jiya juma'a a garin mina sai sakon fata alheri ga hamisu mati zologi batsari da sarkin ruman batsari alhaji tukur ma'azu da manawan batsari allah ya sa duk dai waɗannan sunayen mukaman sarautar nan na faɗe su daidai na batsari alhaji abdulrashid mu'azu su da fatan alheri allah kuma ya bar zumunci daga wakilinmu mustapha nasiru matsari daga mina to eh, duk muna gaishe su to baba kaga eh, wa'annan sunaye akwai waɗanda suke yawan aiko mana da sakonnin gaishe-gaishe muna kuma godiya kwarai da gaske mm. eh, muna kuma fata banda su ma za mu kara samun karin masu rubutuwa duk da eh, yake aka ce aka ce wai duk kirkin ka baka game kasuwa da gaisuwa eh, to sabili da haka duk da yake dai muna samun ɗaruruwan waɗannan wasiƙu waɗanda rabon su ya rantse su suke fitowa. Haka yake. To akwai waɗanda. Amma kuma idan mutum ya ci gaba da aikowa eh, eh, wata ran zai dace. To sai dai akwai abin da na lura da shi baba. Cikin waɗanda kusan kullum ina tsamma akwai waɗansu da a rana za su aiko da gaishe-gaishen nan su goma. Hmm. Wasiƙar gaishe-gaishen su goma amma kuma sunayen ɗaya. Mm. mutum zai iya aiko da goma a rana ɗaya amma sunaye ɗaya wato email ɗin ɗaya ne zai ta aikowa ya aiko ya aiko ya aiko ya aiko ya ta aikowa eh. to akwai abin da na lura da shi sunayen da suke aikowa mm. kusan kowace rana suka aiko sunayen ɗaya ne to mai yiwuwa ne wannan wasiƙa sun riga sun rubuta ta ne kullum kawai sai zai suna turowa ne wannan sunayen ɗaya ne ba <laughs> eh, eh. ƙarin ɗaya ba ragi to mutanen nan mun gaishe su mun ƙara gaishe su mun ƙara gaishe su to ko dai a sake waɗanda ake aikowa ko kuma mu ta jefa waɗannan wasiƙun mala. <laughs> to su ma sun ji sun gane ke da sannan kuma dole ne a ba saura kuma dama su ma su ka shigowar in in dai suna so a ci gaba da karanto wasiƙun su to gari da yawa kai ba shine aka ce duk kirkin ka baka iya gaba kasuwa da gaisuwa ba kai ba ba yanzu aka ce misali misali yanzu kai a baka dama a baka wata ɗaya ma kana gai da yan za ka gama baki ya kace waɗanda ka sani na isa to to muna godiya kwarai da gaske ga waɗanda suke aiko da wasiƙu da amma kar a ta sunaye iri ɗaya kullun da saboda mutane su ma su ji sunayen su ya marani zan kasan eh, kwanaki muka yi babban bako wato shi alhaji shehu abdullahi jangebe turakin jangebe din ya kawo mana ziyara hannun wannan zauren inda ya ba mu labarai ya kawo mana tsarabar labarai dai 22 eh, <laughs> muka samu dai muka ji hudu a eh, kwanaki biyu yawwa to cikin wannan makon kuma sai muka tuntube shi domin ya ba mu waɗansu daga cikin labaran nan to shi zai bada labarin nan yau kuma bari mu mu ɗauko wannan labarin na ganin aljanin baka ne a zamfara <laughs> ya labari yake ne ina baka ne ya ga wa alaikum salam ina baka ne ya ga aljan abin da ya faru a lokacin da aka ce an kaddamar da shari'a a jihar zamfara eh sai kanawa suka tafi da kayan kasuwancin su suka sayar to ganin da zafara gari ne mai albarka sun samu kasuwanci sai suka mai da wurin yanzu haka ma ana kira wurin kasuwar kanawa. To suka koma wurin da zama baki ɗaya ko kuma? Suka koma a gusa zafara da zama. Eh. Wani wani bakarin daga kesu sai ya kama gida a wata unguwa. Ya je kano ya ɗauko iyalansa ya ajiye a wajen. to a unguwar akwai wada <laughs> sannan kuma akwai kwanko ruwa wanda da asuba ake sako ruwa idan an ya shi a rufe saboda yara da suke tari famfon mm. nan kuma saboda yara suke fanna an gani masu tari yadda yara ba za su kai masu buɗe hannunsu ba zai kai ba mm. to a ranar kwakwalwa na tashi da asuba babu ruwa ashe shi ma wada babu ruwa a gidansa shi ba kuma kuma ko zo famfo da ɗibi ruwa so wala da zo famfo shi ya riga kowa zai ɗibi ruwa tun da su ba shi kuma karin sa ba zai kai buɗe famfo ba saboda an daga saboda yara da cewa ta da kan famfo. To ba. Sai koma gefe guda ya aje ya aje bokitin sa ya zauna. Yana jira wani babban mutum wanda hannu sun kai zai buɗe masa ya ba. Eh. Sai kuma malam sanu sai ma ba ruwa a gidan ka kayo sammako kana kan fasa sai kake hange kana ganin kargiya kowa za a samu layi ya zo ya aje bokiti ne ka zai ɗirewa kawai sai ji a gefen sa kasa da shi an ce za ta mara na riga ka ka bude mai ɗiba kafin ka ɗiba. Eh, shi <laughs> kuma ma wadan ma maimako ba ya roƙa ba. wada ake jiya da ya duba ya samu sun kasa da shi haka sai ɗaukar aljini ne. <laughs> ba ka sanin sai rikice. sai ban magana yake yana cewa don Allah ku yi hakuri mutanen ku na san ku ku fita mu ma ba ganin ku eh? <laughs> bai gan shi ba ke dan bai ga wada ya zo ya zo na yana jiran wani mai tsaro zai bude a yi a yi ne sai ji kawai can gefe ake ka hakuri ba da hakuri ka bude mai zima ta ta ba sai ka ta ne ta ko hakuri mutane mu ba ba shi da ta ne ta bude ta bude na riya ka ki gudu ko hakuri ke ba da ko hakuri mutane mu ba ba shi <laughs> ba shi bai dibi ruwa ba shi kuma wada bai samu wanda zai bude mishi bamfo ba kenan To ka kuma so ka bamu labarin bankwanan dan Sokoto da malamin sa a Borno. Da malamin sa a Maiduguri ba. Eh. To Allah ba ki yanzu sun ada. Idan ana neman karatu. Eh. Sai an je gabas. Don haka daga wani jan Sokoto zan fara tabi ina inda ana neman karatu na ilimi na addini. Qur'ani da sauransu sai a tafiya an je Borno. Kuma lokacin ana tafiya kasa ne. Dan Sokoto ya yi shirin sa sai ya taho zai je neman ilimi a borno yana tafiya yana tafiya har ita borno ya je samu wani malami ya zauna ya fi tsofa da karatu ga ba sa ba kisa ba a majaya kan haka ya samu ya sauke ƙorani to sai yasa lokacin da zai koma gida aka sa rana ranar ta zo ta sabato ya ɗauki kayanta ya zo wajen malami ya fito malam na zo bankuwa na samu tafi sai wata to babu laifi aka tara almajirai na aka yi masa addu'a aka yi masa fata alkhairi kuma ne ya ce to jama'a ku tashi mu shi mu raka na sakkwato aka tashi aka tafi aka raka ɗan sakkwato bayan malam inda zai malam zai tsaya tsaya nan aka sake sallama aka sake wata sakkwato addu'a to shi ne malam sai yake tambayar ɗan sakkwato ya ce to ɗan sakkwato da ka kuma sai yaushe ta koma gida na sakwato sai ya daga kai ya duba ya dubi nisan sakwato da borno mm-hmm. ya gani abin da ya zo nema na ilimi ya samu yana ganin ke shi zai sake dawa borno <laughs> ko me zai gawo da shi ita mana ɗan ta kayan shi ya ce eh, to shiga ta mana ina ganin sai dai lahira ko. <laughs> Kwa haɗu. <laughs> Ina ɗan saka ta ce Allah shiga ta mana ni da abin da zai ke da na samu. ba sai da lahira ko za ku gamu eh. To Alhaji mun gode da waɗannan yau kuna buki a gidanku. Eh haka ne malama Grace yau in Allah ya so idan Allah ya kai mu karfe goma sha biyu da rabi akwai a daura auren aminatu da amurka mubarak da kuma abbas da amurka malama aisha ke to kai yan ka ne biyu za ka aure ko kuma yan maza ne biyu waɗanne ne naka a ciki eh duka namiji ne da mace daya abbas din shi ne ya yi ita aminatu Ah, da wa da kanwa za a aure za ka aurar za ka eh, kuma za a aurar za a aurar a kuma auro eh, haka kuma za mu haɗa tare da sauran 'ya'yan a kanina da za a hada gaba da sai a yi ta lokaci ɗaya. Ah lalle kan za a yi biki alhaji. Lalle. Eh a ina ne za a yi auren? A janjebe ne a nan gida na nan gina na shehu sarkin janjebe a nan garin janjebe a Allah ya kai mu. Mm, yawa to Allah ba da zaman lafiya Allah ya sa an yi a dace.

Allah sarki musa albarka <laughs> Amin to na ga lokaci ya fara daga mana da sabili da haka nan za mu ja burki yanzu a madadin. Baba ya kuma Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri. kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. bisa kan kance ya sanar da